Amirul Hajji na Najeriya Shehun Barno Alhaji Abubakar Ibn Umar El Kanimi ya ce ya gamsu da yadda aka gudanar da aikin jigilar alhazan Najeriya zuwa ƙasar Saudiya domin gudanar da aikin hajjin bana a wani taron masu ruwa da tsaki akan aikin hajji da aka gudanar a Jidda domin tunkarar ranar hawan arfa a ranar Litinin dinnan mai zuwa. Shehun birnin Alhaji Abubakar El Kaneme ya ci hatta zagayen da suka yi a birnin Makka da Madina sun gamsu da abin da ya wakana, sannan ya yaba wa gwamnatin Najeriya akan wannan aiki. the President, His Excellency, the Vice President, as well as His Eminence the Sultan of Sokoto, who is the permanent Amir Hajj of the country, for giving us mandate to serve in this very important committee. Ya ce, Mun gode wa shugaban ƙasa da mataimakinsa tare da Amirul Hajji na dindindin Sultan Sa'ada Abubakar domin ba su damar aiki a ƙarƙashin wannan kwamiti. Shugaban hukumar alhazan Najeriya Alhaji Musa Bello ya ce za su mai da hankali ne wajen yin tsafta a tantunan Mina da Arfa. What we should try to do that made sure that they created their environmental team. We have to also clean our environment. Ya ce abin da za mu yi shi ne samar da tawagar tsabtar muhalli domin tabbatar da an yi hanyar da ruwan arwalla zai wuce kuma a kawar da sharar abincin da aka ci. Mu ne za mu yi wannan domin abu ne da ya shafi lafiyarmu. Da yake dai an bayar da damar bayyana matsalolin da kwamitocin hukumar alhazan suka samu. Shugaban kwamitin kula da jigilar jiragen sama barista Abdullahi Muktar ya ce sun biya tara saboda matsalar daɗewar jirgi a tsaye yana jiran alhazai a filin jirgin sama na Ilori. As a result of this hour's delay, your highness is almost 2.5 million dollars. This call for serious concern. Ce a sakamakon awoyin da aka ɓata lokaci mai martaba mun biya kuɗi dalar Amurka miliyan biyu da rabi wannan babbar matsala ce. idan har hukumomin alhazai na jihohi ba za su himmatu wajen yin aikin da ya rataye a kansu ba, to kuwa babu shakka za a yi ta yin aikin cikin wahala. A halin da ake ciki dai hukumomin ƙasar Saudiya sun yi tsarin jigilar alhazai daki-daki domin zuwa Mina da Arfa don tabbatar da an kaucewa matsalar cinkoso. Da misalin karfe sha biyu na daren Lahadin nan ne dai za a fara jigilar alhazan Najeriya zuwa Mina sannan daga can a wuce zuwa filin Arfa domin yin tsayuwar Arfa a ranar Litinin dinnan.